ta rika shi da alama dai cikunan 'yan siyasa da ma magoya bayan su a jihar kano ya ruwa a daidai gabar da ake yau daren jajibiri wato gobe sallah ta yanke hukunci tsakanin gwamnatin jihar kano da kuma wato dattana yusuf gawuna shari'a dai da za a gudanar a abuja babban birnin tarayya na najeriya kuma a ce wadda abu kabir yusuf da ya kalubalanci nasararsa ko kuma wato nasararsa da kotunan baya suke kokarin dakushewa da kwace kujerarsa bawa gawuna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka. Sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka inda kuma za mu tattauna dangane da abubuwan da ke faruwa wato a jihar Kano ko kuma yadda shari'ar gawuna da abba ta ɗauki hankula duba da yadda za a iya cewa ko ta saka gobe alhamis kenan wato ranar ashirin da ɗaya ga watan nan da muke ciki na sha biyu a domin yanke hukunci ko kuma fara sauraron wannan shari'a ta gawuna da abba. shari'a dai wadda za a iya cewa ita ce shari'a mafi ɗauka hankulan mutane a Najeriya musamman ma a daidai gabar yadda za a iya cewa siyasa ta jihar Kano ta ɗauki hankulan mutane tsakanin jam'iyyar APC da kuma NNPP yanzu haka dai masu wato sharhi kan al'amuran yau da kuna nuna fargabar cewa komai na iya faruwa a wannan shari'a sannan kuma an yi hasashen cewa kowane bangare na iya shan mamaki a wannan shari'a domin kuwa yanzu haka shari'ar dai ta zo wato karshe wadda za a iya cewa kotun kolin ita kaɗai ta rage yanzu ta yanke hukunci tsakanin gawunan da kuma abba gida gida ko dai ma menene yanzu haka kotun ta riga ta ajiye ranar gobe domin fara sauraron wannan shari'a watakila iya yanke hukuncin ko kuma dai za a ci gaba da fara shari'a ne ana yi ana ɗaga ta ana dai kallon cewa shine damar karshe da ya kamata a ce gwamnatin ta jihar jihar kano ta samu nasara matuƙar dai ba a iya samun nasara ba kotun ta koli akwai sauran kura